أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda cikin nemansa ya san ya zo rayuwa wannan yammaci mai albarka ci gaba ciki karatun littafin kaifa da rabbi mauladana a yau za mu tashi a kan kan magana wanda malamin yake al'adu fil afa bayna al-awlad fil afa bayna adalci wajen kyauta tsakanin yaka kai uba mai tarbiyya idan tana son tarbiyyar ka nasara yaranka su yi biyayya da kai to ka yi adalci tsakanin su wajen kyauta mana yake na farko عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله وقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى أبي إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كله؟ قال لا قال اتق الله وعدلوا في أولادهم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على الزوج أخرجه مسلم والنسائي قال يا كوى النعمان بن الشيخ يا شيء تصدق علي أبي ببعض ماله ما يفينا يا صدقة يا من صدقة daga cikin wasu cikin dukiyarsa ya bani a sadaka فقالت أمي عمرة بنت رواحة سيما سيادة عمرة يا رواحة سيدتي لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بغي يتاب ولا شيطان تخوى آنابا سيدتي جيتا شيدا والذي صلى الله عليه وسلم النبي يا شيدا فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقه ما يكفينا سيدتي وزن ما يكين الله صلى الله عليه وسلم domin ya shaidar mata da wannan kyauta wanda mahaifina ya mutu فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم bayan ya bayyana wa annabi sallallahu cewa ga shi na wa yaro na sunan shi kaza na ba shi kyauta kaza annabi sallallahu ya ce masa ya hada bi waladika kullihi shin sauran ‘ya'yanka gaba ɗayan su ka musu irin wannan ƙona na sai ce a ƙona istakun maha wa adilu fi aunadi sai ce ku bi tsoron Allah ku yi adalci cikin ‘ya'yanku faraja abi faranta tilka sadaqa mahaifina da ya dawo wajen mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba wannan kyauta wanda ya dani وأن متفق عليه بخاري ومسلم وفي رواية أو رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكن أن صلى الله عليه وسلم يا يقول فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على زوج بيتم بيش سوى shin كان على وصية أم من دولنا يتيه ya كابا eh shin ka ba su Ya ce a'a annabi sa ta bai ce to fala tushhid ne, idan kenan ka ka shaida mun ni ba na yin shaida kan zalunci ba na shaida kan zalunci annabi ya kira Fifi ta wani yaro a kan saura ya ɗan zalunci ce ba ya shaida kan haka wannan akhadahu musliman da tayi imam muslim da imam da tayi sun fitar da wannan to wannan hadisi yana daga cikin aslu cikin hadisai wanda malamai ke kawowa a kan adalci tsakanin yaya akwai amfani masu yawa cikin wannan hadisi na farko shar'ancin yin adalci tsakanin yaya maza ne ko mata wajen kyauta wannan kuwa babu saɓani a wajen ma'abutan ilimi sai dai sun saɓani shin yin daidai yin a abin nan daidai tsakanin su ɗin wajibi ce ko kuwa mustahabbi ne ana so mutum ya yi zance na farko sun ce daidai tsakanin yaya wajibi ne wajen kyauta da kuma wani abin da ya musu da haka bai halatta a bai wa wani ɗa ban da wani ɗa ba ko a bai wa wani ɗa ban da mace ba ko a bai mace ban da ɗa namiji ba duk nan sun ce حرام لي دون واجبين دون تاوات ثانيش إمام الشوقاني يقول وبيه صرح البخاري والنشين بن كل إمام البخاري شيما بشي بيّن أكسل للتاكن سوى واجبين هو قول طاووس والثوري وأحمد وإسحاق وبعض المالكية حتى لما وإن لم ينبع لنين إمام الثوري وطاووس لأحمد بن أنبل إسحاق da wasu daga cikin malikiya da wajibci suka yi magana sun kafa dalili da fadin annabi sallallahu wanda yake ittaqullaha wa adilu fi auladikum da ji tsoron Allah ku adalci tsakanin yaranku zancen na biyu shine cewa yin daidai tsakanin su mustahabi ne ana so ne ba wajibi ba ce wannan shi ne zancen mafi yawa daga cikin malamai hindu san cewa kasancewa mafi yawan malamai sun ce wani abu baya nufin nasu shi ne yake da dalili shi ne zance wanda dalili ya karfafa nashi shi ne ake rinjayar ba wai yawan malamai ba amma shabu na malamai sun tafi a kan cewa mustahabbi ne da aka a kan zancensu da zai ba ɗan shi ɗaya bai ba sauran ba ba haramun ya yi ba idan ya ba wani ɗaya na bai ba ɗaya na mace ba ba haramun ya yi ba sun ɗauki maganar nan a kan istihbar wato abin da ake so suka ce hadisin da muka karanta a wannan labi sun kawo wasu jawabai daban-daban a nan ba shi ne kwallinta ba amma maganar da ya fi rinjaya shi ne cewa wajibi ne a daidaita tsakanin yaya domin annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ku ji tsoron Allah ku da tsakanin yayanku نعم معنى يمكن ألزم العدل يا أخي المسلم فلزم في عدلتي يا كي أوانا مسلمين أكان رقم نبي كينا يكي فلزم في عدلتي يا كي أوانا مسلمين بين الأولاد في العطاء والوصية فكان يا أنت wajen kyauta دكما وصية wasiya wadda in za ka bar wata wasiya ka yi adalci tsakaninsu la tahrum ahadan min alwarasa haqqan kar ka hana ɗaya daga cikin magada haƙƙinsa wanda yake da shi ko yaya yake wannan yaro kar ka hana shi haƙƙinsa bal alayka an turda an turdi bima sarafa Allah wa qasam ya kamata ka yarda da abin da Allah madaukakin sarki ya kasa maka kuma ka yarda da abin da Allah ya baka a rayuwarka ولا تتأثر بالهوى والميل لبعض الورثة دون الباقين kada ka fifita wasu don son zuciya da karkata zuwa ga wajen wani yaro don wasu dalilai wanda yake sa a yi wannan karkata din daga cikin ‘ya'yanka wanda za su gaje ka ba tare da sauran ba kar ka bar zuciya ya sa ya ta yi haka fa tu'rid nafsaka bi kodin nar idan yi haka za ka bujiro wa kanka zuwa shigar an bai kare to ka san anan in dai wannan zai iya sa mutum shiga a shi haramun ne a yi haka kuma wajibi ne a yi daidai tsakanin su ما لك وكم أخطأ أشخاص كتبوا أموالهم لبعض ورثتهم لو لك كم متالي wanda suka yi irin wa'annan muguwar kuskure mummunan kuskure ta yadda suka rubuta wasiya cewa dukiyarsu a bai wasu shashin ya'yansu فأصبح الحقد والبغض بين الورثة sai aka waye gari bayan sun mutu sai kiyayya da abin nan adawa tsakanin yaya ya faru wa a lil mahakim wanda a ƙarshe sun fara zuwa kotu ne tsakanin su dukiyar da ya kamata su amfana da shi dukiyar da kuma suke kai kotu faɓar wa abuwa da wani suka toye dukiyarsu a banza suka kalwantar da dukiyarsu a banza للحكام والمحامين ga alkalai da kuma lauyoyi sai a ba su kuɗi domin a ba wa ne gaskiya shi kenan wannan dukiya wanda ake fada a kan yanzu duk sun kashe shi a kan wannan to na ina amfanin sa sabar bayanka da kura mummuna ya'yanka maimakon su kasance yan uwan juna sun kasance makiyar juna domin fifita wasu wanda kai a kan so wannan ta ba babu kuskure wal hadith Bana mana yake kuma hadith yana cewa da wasiyata lil babu wasiya ga madada. irin wannan yana faruwa har tsakanin musulmai ne a garin nan na gani kuma na yi wasiya mutumin ya ci so irin wa'annan abu yana da yana da hatsari wani lokaci wasu iyaye sai ya su da yayan da suka aika wani ne dalilin sa na fifita wannan kan wannan watakila wannan namiji ne wannan na mace ce shi kuma ya yi namiji yake so domin yana ganin cewa su ne wanda za su abin nan nashi baya so yi mata wani kuma haka wani kuma haka ne wani iyaka ta wannan yaro kyakkyawa ne wannan mummuna ne shi ke sai kyamaci wannan ya dinga soyayya wannan wani kuma don wannan zaki ne yana fahimtar abu wannan kuma ba shi da ba shi da fahimta shi ke nan sai fifi ta soyayya wannan akan wannan har wannan ya san cewa ba abar shi ba ya so shi irin wayannan dalilai ne wanda ba ba laifinsa ne aka haife shi na mace laifinsa ne aka haife shi shi ba kyakkyawa kamar yadda kake so ba laifinsa ne aka haife shi ba shi da ba shi da zaka'a ba laifinsa ba ne to da a kan me za ka kyamace shi don wayan nan so so daga cikin kuskure wajen wasu ke ai suna kokarin rubuta will bayan Allah ya riga ya kasa dukiya sai ya dubi filinsa da girma sai duba wurin da yake abin da sosai sai ke na wannan da wannan ne ina yi duba mishi mafi yawa da yaron da baya so sai zai sa a baya can wanda inda kafin a je a siya ma wata fila sai ya sha wahala ko kuwa wurin ruwa ne da misali cikin wannan yana faruwa ko ya bai wa wani abu kamar gini ko wani abu bai ba wa ɗayan ba sai iyayensu su rasu kuma su zo suna rikici tsakanin su su zama makiyan juna maimakon su zama yanuwan juna a kan sallah yake babu wasiya ga wanda yake ga cin gado ba za ka yi wasiya ga wanda idan ka mutu zai ji gadon ka ba ka masa wasiya shi baya cikin wanda ake wa wasiya wanda ake wa wasiya ne wanda baya cin gado to wayannan abubuwa na fifita tsakanin yaya yana da hatsari yana daga cikin dalilai wanda yake sa yara su rikice ba tare da suna tashi ba su da tarbiyya ta zuciyarsu da kuma da ɗinkunsu domin da ya tashi a tsakanin iyayensa ya gan ana nuna mishi bambanci haka zai tashi abun yana nan a zuciyarsa zai girma da shi yana jin zafi wannan abun a zuciyarsa abu na biyu ba za ka same shi yana masa biyayya kamar wancan wanda kake so ba in dai kana so dukkan su yi masa biyayya kamar yadda kake so to wannan da zai yi haka ba domin me ba ka nuna masa so ba duk wani abin da ya yi ya yi shi kuskure ne duk wani abin da ya yi ba za a yaba mishi ba sai dai a zarge shi wannan koda da ya yi daidai ba ma za ce madan na ta yi daidai so irin wannan yana da cikin awami wanda suke sa yaro ya karkata ya fito wata layi daban sai a yi kokari a dawo da shi kan hanya kuɗi ba daga irin wannan wariya wani yaro ya bar gidan iyayensa sun iyayen ma ba su bar duniya ba suna nan a raye mutane ba za su gane ne damuwarsa ba shi ya san abin da yake fuskanta a cikin gida ko wani abin da yake gani ba yi masa daidai ba akwai wani fifiko wanda yake gani tsakanin ɗan uwansa da wanda watakila ma shi ne yaya sai ya yi zuciya yana cikin fushi ya aifar masa fushi da zuciya da biyayya sun bai kai ko ina ba har sai kasa zama gida ya fita kawai tafi yawon duniya Sojin irin wayannan abubuwa suna da hatsari sosai kuma mana yake wa tamkana al-murabbi al-awwal wannan ba cikin kaifar murabbi yake lallai masu tarbiyya na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wajen hikmarsa da kuma tarbiyya na gari ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin yayanku ibn Hibban ya ruwaito da hadisi daga mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri ma dalla da wannan uba wanda ya taimaka wa ɗansa wajen mata biyayya ya taimaki yaron nan ya yi wa shi uban biyayya uban ya taimake shi don ya masa biyayya ta yaya zai taimake shi zai taimake shi wajen nuna masa so ya taimake shi rashin nuna masa wariya rashin bari yaro ya dan kamar ba a kaunansa a nan zai taimake shi sai yaro ya masa biyayya wanda ba ka wanda kake so ba ka so ka zan fushinsa iyayen mutum ke abokin da ba ka so gidansa baya nisa amma wanda ba ka so ba ko nan suka kusa da suka ce ka bai samu na zo na zo ba domin ba ka so shi amma wanda kake so ko nisan duniya yake baya maka nisa za ka je ka gani hakan nan ma yawo a gida idan ya gan babanka na son shi da zai so yi maka laifi na duk abin da yi maka umarni zai yi shi da wuri don baya so ya gan fushin mahaifinsa imamu kwabarani ya nuna a nisa sannan yake sau bayyana fi da afiya ni daidai tsakanin ya'yanku wajen kyauta wannan umarni ne kuma umarni yana amfanar da wajibci ne kuma hadisin da malamin ya kawo wanda muka karanta yanzu na nu'man dan bashir a wata riwaya ya ce mata shin tana da wasu yaya banda nu'man yace eh shin dukkansu ka musu wannan kyauta yace ce eh. yace a'a yace shin kana son dukkansu su maka biyayya yace eh yake idan kana son dukkansu su maka biyayya ka daidaita tsakaninsu da kyauta ni kuma karka shaidar mun da irin wannan zalunci ba na shaida a kan zalunci so anas dan malik ce wani mutum yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗansa ya zo da ɗan ya zo sai sumbanci ɗan sai zaunar da shi a kan cinyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam a kallon shi ya ce sai yarsa sai ta zo da yar ta zo bai sumbace ta ba sai kama ta kawai ta ya ta a nan ita shi ɗayan kuma mijin yana kan yarsa. sai nufa, kalla ya ce, ana Allah ana sauwaita bainahuma me sa ba za ta daidaita tsakanin su ba iyaka wajen zama na annabi yayi magana me yasa ba za ka daidaita tsakanin su da ka sa wannan a cinyar nan sai ka dauki wannan ma ka sa ita ma a cinyar domin tana zuwan nan babu abin da za ka so abin da aka wa ɗan uwanka ita ma a mata idan ba mata ba yarinya ce ba za ta yi magana ba amma za ta ji su a zuciyarsa so duk masu yin nuna bambanci don wata mace ce wani namiji ne ko wani zaki ce wannan wannan ba zaki ba ko wannan yana da kyau a littafi kenan sai ka dinga masa kamar wani boy wannan kuma kuma a banza da shi ba shi yana iya alici kansa ba ko kuwa wani lokacin ma yana iya kasance a abin nan rashin lafiya ne bai ba wannan ya zama wani abu aka. maimakon a ji tausayinka a mushi rahama da sauransu sai a dinga kamanka mai lafiyar shi na kuma za a yi fuskanta tsakanin wasu mutane ba ta yin haka su kamar kafirai wadda su ba kuma san Allah ba turawa ba za su yi ba sai ka samu ma Yaro, ma wanda yake da wannan da duri shi ne maza su so ana masa kyakkyawan abin nan ta yadda wancan ma zai san cewa yana daga cikin wajibinsa ya kula da dan uwansa ko da yayan shi domin wannan lalurin da yake da shi Well. مالا يتي حل مشاكل الشباب حتى نيتا شيني ورور اي مشكل من متى سا متى سا كنا دا مشكلة من يوا يدى دا ورور اي نعم ايضا نجاوبه طا إن أفضل إن أفضل علاج لمشكلة الشباب هو الزواج إن أمكن ذلك mana yake mafificin magani na mushkila na matasa shine aure idan akan zai yi mushkilan matasa abin da zai iya abin zai warkar da wannan mushkila mafi girma cikinta shine yin aure yake idan akan zai yi wata yassarar al'asbar kuma dalilan yinsa yana da sauki yake idan aka ya zai yi kuma dalilan yinsa yana da sauki wa mutum yin auren ya ce كوجود المهر عملا da رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar samun sadaki misali domin fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake ya ma'ashar shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لو وجاء لست اعتمدت يا كارم كارم متى duk wanda يا iya الباء شيني دوينيا أوري فليتزوج aure يعني أورث fa innahu a lil basar wannan auren shine zai ya rinsar mushi da ido da zai dinga kalli mata ba kamar yadda ba shi da aure wa ahsanu al shi shine zai fi kare masa farjinsa wanda Allah madaukakin sarki yake kare wa man lam yastati wanda ko zai iya ba daga cikin matasa fa alaihi bisawm ya zama dole ya dinga yin azumi alaihi wato dole a kansa ya dinga yin azumi fa inna wujja wannan zai danta kashi. da zai dinga tunanin mata ba idan yana yin azumi to sai dai ba bangaren aure ne nake so mu fara sa hankalin mu ba a maganar matasa wane ne matashi kan mai shaba na sha wane ne matashin nan menene ma siffar su a cikin littafin Allah madaukakin sarki menene mushkilolinsu su menene wa'annan sababin mushkilan ma da kanta to yaya za a iya magance ta a farkon magana a matashi? الشباب a cikin littafin tafi ko اللغة yace ashab huwa ma bai na 30 wa 40 matashi shi ne tsakanin 30 zuwa shi ne matashi yace wa ma bakat al-arab ala shay'in kama bakat ala shabab la balarabe ko larabawa ba su taɓa yin kuka a kan abu kamar yadda suka yi kuka a kan matashi hatta qala qatiluhum har gwanin su yace ala laika shababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashir sai ku saurara kinana a ce abin nan samartaka zai dawo wani rana bashi shi labari abin da tsofaffi suka shi ya riga ya tsufa misali to yana fata a ce samartakansa ya dawo sai shi ya ba shi labari yaya ya yi a lokacin da yake tsohon amma na samartaka kam da ya dawo ne watakila zai sake tuna irin abin da ya yi a samari so shi matashi shine karfi tsakanin rauni guda biyu karfi tsakanin rauni guda biyu wato raunin farko shine raunin tufula yaro daga jinkiri har zuwa yaro a abin nan wanda za a ce mishi tattalo yaro sa'an nan kuma rauni na biyu shi shine raunin tsufa to abin da ke tsakaninsa wani ƙarfi ne wannan ƙarfin shi ya ce da shi shaba amma malamai sun yi zance a kikalin gaskiya a kan matashi sun ce ba wani ƙarfin jiki ba ne ba kuma ƙarfin shahawa ba ne sai dai karfin zuciya da karfin himma na azima da karfin menene zan zamo a gaba na gari da hamata da ruhi wanda zai nuna lokacin da yake samartakar din wani karfin waɗannan abubuwa sun ke shi da karfi to matashin da za shi da wannan mai bambancin ka da tsoho wani tsohon ma ya fi shi ta yadda zai fi shi ba mu duba umar ibn mukhtar a umar mukhtar ya kama ya kama ka san shi waye umar mukhtar umar mukhtar shi ne wanda ya yaki sojojin italiya wanda suka mamaye kasansu yana shekara 90 a rayuwarsa ya ci turawa shekara 90 yake ya ci italiya ya shiga yaki tare da su kuma ya yi shahada wannan za ka kwadanta shi da matasa dubbai wanda muke da shi a yau tsoho ne a shekara 90 wani irin azima yake da shi wani irin ƙarfin zuciya yake da shi mene wani irin yake da shi ba shi irin wannan karfi so irin wannan za iya kwatanta shi da matasa wanda ne muke da shi a yau wanda su ba independent ba ne a su ne dependent su ba wai sun tsaya da kansu ba ne a'a sun dogara ne da wasu duka rayuwarsu za su tashi da safe suna kan a nan da rana za ta fito suna jira kowane ne sai idan lokacin wani kallo ko wani abu ya yi a nan za ka rasa su bayan an gama kuma sai a dawo a ci gaba da hirar to irin wayannan matasa wadda su ba su ma tsaya da kansu ba fafi waɗanda su wawaye ne ba su da matanani abin da suke so su samu su ci kamar dabba in sun ci ciki ya samu halas komi ya kare idan yana bushe ayaki ya samu wanda zai bushe ayaki da shi shi kenan an gama babu himma babu wani gaya manufa babu wani abin da ake tunanin zamo gaba babu shi so irin wannan tsofaffi na umar da da irin su ba su fi shi alfaili ba so dubu so ya kamata mu san cewa Allah madaukakin sarki ya aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana shekara arba'in ne ya gama samartakarsa kenan har yanzu yana cikin karfinsa sannan sai Allah madaukakin sarki ya kewaye shi da matasa duk wanda aka kewaye shi da su dukansu matasa ne ga sai da abubakar a lokacin da ya musulunta yana shekara talatin da bakwai matashi ne kuma matashi ba ga sayidina umar da ya musulunta yana shekara talatin da tsari, matashi ne ko ba matashi ba ga sayidina usman ibn affan ya musulunta yana shekara talatin da biyar ne da sayyidina ali ya musulunta yana shekara takwas zuwa goma wasu malamai sun ce goma sha takwas a rayuwarsa matashi ne bai ma kai ma wanda za ce maka shabab ba a yau mu muna kiran wa'annan adolescent age wayanda yara wanda ba su ci kankanin su bai cika ba a lokacin da a wancan lokaci yaro dan shekara goma sha biyar ya fita yakin badar wanda bai kai goma sha biyar ba zai fito a duba shi a ce bai kai da ya sake dawowa a mai da shi za a kwatanta irin wa'annan da wa'annan matasan musulmai a yau wanda suna rayuwa babu wani tunani annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa usikum bishaba khayra ina muku wasiki da matasa da alkhairi fa innahum araqqul afida su ne zuciyarsu ya fi laushi ألا وإن الله بعثني بالحنفية تصور على أن مدوك كنسرتيا أي كيني بأديني حنفية الدين النبي إبراهيم السمحة وندا ينا باب وهذا باب أنا الكاوى باب صنظمة بيدي فحالفني الشباب متى ساتي سكترين سكتر باب wa khalaqa da shiyo tsofaffin su suka fi. so wannan lissa sannan baya wasa da matasa ko kaɗan kuma ya kamata mu sani cewa shi sakarkata ɗin baya wama abu ne wanda ke zuwa ya sai mutum kuma yana nadama wannan samartaka din ga abin da kake iya yi a da yau kuma ba za ka iya yi ba so abin da ya kamata shine a yi ganiman wannan lokacin samartaka a dibi ganimansa kafin wannan samartaka ya tafi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar لكن الله صلى الله عليه وسلم يبتلي خمسا قبل خمسا كبيبي دليما أضع به بلا ديار كافو ديار يبيوش بارا شبابك سمرتك انت قبل هرم كافو كسوفا كبيبي دليما سمرتك انت كافو كسوفا يبومتك وصحتك قبل سفرك a lokacin da take nan da lafiya da ƙarfinka ka ɗibi da neman wannan lafiya da ƙarfin kafin rashin lafiya ya zo ya zo ya hana ka kwabla fakir yau kana samu ka bibi da neman samun nan ka yi amfani da shi domin gobe lokacin da ba za ka samu ba wa farawa ka kwabla shugulik a yau kana da lokacin yin abu ka dubi ganiman lokacin da kake da shi nan kafin ka zo lokaci babu lokaci kana so ka ba lokacin wa hayatu ka qabla mawt a yau kana raye ka dubi ganiman rayuwanka kafin ranar da mutuwa zai zai ka wannan ababe guda biyar annabi sallallahu ce a dubi ganimansa kafin biyar da biyo shi baya daga cikin ta samartakanka kafin tufanka ya zo abu na hudu mutum ya san cewa aljannar ma matasa suke shiga tsofaffi ba za su shiga ba wato ba za su shiga ba su da tsofaffi ban san ko wannan an kai lafiya ba za su shiga ba suna tsofaffi eh. aljanna samari ne suke shiga ko ko masu shiga za a mai da su zama samari ne yawon eh. annabta kana yake ahalin jannabi shababu mutanen aljanna matashi matasa ne jordan ba wani gashi fari ko wani abu duk bakakin gashi ne da shi murdun babu wani gero ba kome a kumatunsu na tabla ya buhu tufafinsu ba baya kodewa wala na shababu shi samartakansu ma ya tafiya yana nan dawwamamme na su dawwama haka kamar wargin da nisa sallari da wata mata da ta zo ta ce ya rasu lamma udu Allah li an adkhul aljanna ka roka mun Allah in shiga aljanna annabi sa sallari yake mata la tadkhul aljanna azuz ai tsofaffi ba shiga aljanna sai matar ta juya tana kuka annabi sa sallar sai a dawo da ita sai ta sai ya mata ba ki ji maganar Allah ba wanda ya inna an sha'alahunna in sha'a wa ja'alnahunna azkara urban asraba ina nufin cewa ba za ki shiga ba kina ce ba Allah zai sake sabunta halittarki za ki zama abin nan budurwa to matashi a littafin Allah Allah madauki su sarki ya bugo mana misali matasa wayanda Allah ya daidaita su zuwa ga hanya madaidaiciya na farkon su su ne a kar Allah yake innahum فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى su masu jin tsoron Allah ne ba sa jin tsoron zargi mai zargi wajen tsoron su da wanda suke wa Allah na lokaci ba Allah yake inna wani fitiyatun su matasa ne amanu bi rabbihim sun imani da ubangijin su wa hidnahum huda muka kara musu shiriya وربطنا على قلوبهم كما متأولى نسو زوجيا نجارونتا باتا تورون فدي زجا إذ قاموا لوكتين دسكتاشي sun tashi a gaban wa a gaban sarkinsu wanda ake da shi ne Dikiyanus ko suka ce musu suka ce masa rabbuna rabbus samawati wal ard kai ba ubangijin mu bane ubangijin mu shine ma'alicin sammai da kasai na naduwa min duni mu dai kan ba za mu kira wani ba shi ba da qulna idan shaqafa idan mun yi aka kwamun da karya, in mun ce baka kai ne ubangiji mu mu maka karya ne to karyar nan kuma ba masu wani mu sai ka muka fito muka ga maka gaskiya sai ba ubangiji mu ba Allah ma da kin san da kasai sai shi ne ubangiji wa zai yi wannan sai matashi ko mai zuciyar matashi a gaban sarki a azzalimi mai ƙarfi don haka sai Allah madaukakin sarki ya kula da su kyakkyawan kula a lokacin da suka shiga wannan kogon dutse Allah ya ɗauki ransu a wurin a shekarun da suka yi suna kwance a wurin nan Allah na kula da su Allah ya ce wa tara shanta idza tala'at tazawaru an kahfihim ba'da yamin wa idza ghorabat taqriduhum ba'da shimal shi mutum a koyaushe yana bukatar haske haske rana ba za ka iya rayuwa mai kyau da na lafiya ba ba ka wannan haske ranar na wani lokaci ko min kantantanta a ce kullum dai kai kana cikin inuwa dai kana shan aiki to ba za ka yi rayuwa mai abin nan ba to duk lokacin da rana ya bugo sai ya asta su ta gefe dama idan zai sauko, sai ya asta su ta gefe hagu haka muke kula da su domin su inda samun wannan hasken rana kada jikinsu ya rufe kuma shi jiki ma idan yana kwance a wuri guda baya juyawa wurin da yake kwance nan zai iya lalace yau, mara lafiya idan ba shi da lafiya za a juya shi a nan za a juya shi to Allah shi da kansa yake juya shi Allah yake ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال mu muke juya su dama da hagu domin kada jikinsu ya lalace kamar uwa idan ɗanta yana ya jima a kwance da wani gefen dama sai sai ka zo ka juya shi da wani gefen to aka Allah juya su har wa'annan shekaru aru aru wanda suka yi me yasa suka samu wannan na imaninsu domin imaninsu wanda suka yi da ubangijinsu sannan allah ya sa musu haiba yake na a alaihim da za ka gansu ne ka an gosu na wallaita minhum firawa gudu za ka yi ba za ka iya tsaya ba wala mulitta minhu ba za ta fi tsoro za ka fike da tsoro da kare na kwance a gefen su matashi na biyu a cikin alkur'ani shi na da yusuf shi da kyakkyawan misali a matashinmu na yau abinda suke nema kenan dare da rana shi ne wannan da dare yawo za su dinga yi a kan maganan mata za ka ga wannan yana tsaye da wacce a cikin duhu a can ka ga wannan yana tsaye da wacce a cikin duhu babu komai biyan bukatar shahawarsu to ga annabi yusuf ya zo mata cikin sauki اما يا یا دې کړ دومین دې ینا د عفا تابو کوي متا شي شو دې ما څه تابو وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك wannan matan da yake wurinta sai ta neme shi da lalata ba tare da yake so ba ita ne da kanta ta neme shi da wannan lalata kuma kafin wannan dauta saukata al'amarin gamla kafin abuwa ta rufe kofofi ba abin da take kakka ji tsoro mai gida da zai iya shigo gama ko fa an rufe وقالت هل سلام وتتشكى من يزو تبدو كتابين بذاك ذاك ديالو بعد إن ذاك استطاع أنولا قال معاذ الله فتعوذ بالله الذي يقارني إنه ربي أنت مدينك لجبالي شيل من جبالي شيل إيكر ديني يكي كلاني ميلا كي تجدني بصورة سوء ahsana maswaya ya kyautata wurin zamana da can na zauna cikin rijiya ne ban ma san cewa zan yi rai ba aka sayar da ni kuka karbe ni na zauna wannan jin dadin nan kuka ishe ni kamar da innahu la yuflihu zalimin azzalimi wanda zai biya irin wannan kyautatawa da muzantawa baya da zai yi nasara ba ibn qayyim yake duk dalilai na yin alfasha ya haɗu wa annabi yusuf ta yadda in yayi ba abin da zai faru amma kuma ta ji tsoron ya tsoron Allah ya kau da wannan abin Allah madaukakin sarki kare shi to wannan shawa shine ya zama mana fitina a yau shi ya sa malamin abin da ya ta fara magana shi ne yake mene aure yake a musu aure kuma gaskiya ne wani lokaci matashi tana gan shi a hankalin nisa bai tsaya wuri guda ba yana yin aure sai ka gan ya ya nace sai ta iyayen da abin da suke yi ke abin da yake yake wajibinsu wanda suke so su sauke shi ne matasa wanda ke hannunsu su musu aure to wannan sha'awa shi ne matasanmu a yau suka yi ta tururuwa a kai kamar karen da ya ganka shi suka auka a ciki a kanta suke neman kuɗi a kanta suke tafiya duk wani abubuwa kan wannan alfashan ne to annabi yusuf a kan wannan kin alfasha ya shiga ya shiga kurkuku a kan wannan kin alfasha ya shiga kurkuku amma duk da aka wannan bai taba masa wani abu ba amma mu a yau shi ne muke bi dare da rana allah ya kare mu allah shi da yadda matasan mu ma'ana ya ce wani yamnahu azzawa da ismama firasa idan kana alfata fi a'ila tibaniya cewa ko ina karatu baya hana aure idan wannan matashi yana cikin iyalai masu masu da shi ne ba su laifi a musu a matsa ba sai an jira sai ya gama karatu ba walau akun yatihi wa yahtaju yana da uba wanda zai isar maka wani bukatunka aw kana inda alwalad malun amal ko kuwa yaron ma yana da dukiya ko yana da aikin da zai iya rike kansa ya yi auren ya fi alkhairi to muskila wadda samartaka suke fuskanta wannan zai handale shi wa alal walid Allah ya ta'akhkhara an zawajin walada shi uba kare jinkin kare yin jinkiri wajen aure da kansa, idan bala da sunnul bulug idan ya kai وتشكر ما الملدى إذا كان الوالد بليا نوبا لنا العز فذلك خير من تركه من تركه ولدا ولا يافي الخير يبدنك عظبا باشد ماتا يقول بيوت الفحش يجند ياو جدا الفاشا ويلطف آباؤه بسمعة السيئة يدنك تكتنكي ينسى بسمعة مهونة labarin da za a dinga ji game da shi mummuna ne yawa wacce ciki yawa wacce ciki an gan a gidan karuwai kaza fayadni ala nafsihi wa waladi sai toza tabiyayensa ya toza kansa ya kawo abin kunya wa kansa ya kawo wa iyayensa sau shi yasa ya fi kamata a ce an masa aure so a kan wannan za mu ok bari ta wa alal walad an yakluba min abi jawabi da kana ganiya kuma shi yaro ma yana iya nema daga ma'aikinta ya mata aure idan baban yana da arziki وأن يتلطف بطلبه لوحة الذي نيما ينامش دراجة شيء بلدبي ويحرص على رضاه يهي قطعين بابنك يتدشي ويعامله بالإحسان يريد معاملة بشوتك والدماء فيها أن يتدى من رأيك وليعلم كل إنسان أن الله ما حرم شيئا إلا أحب شيئا مكانه mutane su san cewa idan Allah ya haramta wani abu akwai madadinsa wanda ya haramta harama riba wa Allah tijara ya haramta riba amma ya halarta cinikayya ba ka bari ba ka yi cinikayya mana za ka samu وحل وحرم الربا الزنا وحل الزواج يا حرم تزنا أما يا halalta تحوري sai ka kwan zina ka وهو أفضل حل المشاكل الشباب شيء نفسي في السن أبن زي يا وموري مشكلة تعتاد إذا لم يتيسر للشباب الزواج إذا شيء متى شيء بيتاغسوني أو رمبا لأنه فقير دومين شيء باشر شيء فكيرين لا يملك المهراج النقفة باشدة ذاتي باشدة أبنسي الله فأفضل علاج له الصوم الشرعي أبن ديسي متى شيني أجمي للشريعة أطول أن بابه داخل قال فاشي أطول الصوم الشرعي إن شاء الله قلنا أنت إياه دولة النظام هذا وده ممكن تشكيل النظام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.